Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 14 ga watan Janairu na shekarar 2023. bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a najeriya dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp a tiku abubakar ya janye gudanar da gangamin yakin neman zaɓe na jam'iyyar pdp a jihar rivers kamar kowace ranar talata za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na mahmud ibrahim kwari sai kuma sharhin jaridun nijar amma kafin nan ga maryam dauda da halin da duniya ke ciki jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A jiya Litinin Amurka ta faɗi cewa bata san daga inda wasu abubuwa guda uku da ta harbo a sama a 'yan kwanakin nan suka fito ba a yayin da suke shawagi a saman yankin Amurka ta Arewa. Gwamnatin ta ce ba ta tunanin abubuwan jiragen saman leƙen asiri ne. Ko da yake ba su fidda rai a kan yiwuwar na leƙen asirin ne ba. Mai magana da yawon kwamitin tsaron ƙasa John Kirby ya faɗawa manema labarai a fadar White House cewa. abubuwan ba su da karfan da zai sa abu ya tashi kuma ba ana sarrafa su daga wani wuri ba ne ya kara da cewa ba sa da fasahar leƙen asiri amma dai ba su iya tabbatar da hakan ba kari ya kuma ce sassan dukan abubuwan guda uku sun fada a wuraren da ke da wahalar zuwa wuri mai kankara a kusa da gabar tekun jihar alaska da ke arewa maso yammacin amurka da yankin yukon da ke arewa maso yammacin Kanada da kuma tafkin Huron da ke kan iyaka Amurka da Kanada. Masu aikin ceto a ƙasar Turkiyya sun zaƙulo ƙarin mutane da yawa a raye daga cikin baraguzan gine-gine a jiya Litinin sama da mako guda bayan aukuwar gagarumar girgizar ƙasa a yankin. Amma fatan gano ƙarin wasu mutanen a raye na ƙara dasashewa. a garin islahi da ke kudancin lardin gaziantep masu aikin ceto sun fito da wata mata 'yar shekara arba'in yayin da a kudancin lardin ya aka ceto wata yarinya 'yar shekara sha uku bayan ta shafa sa'o'i da da tamanin biyu a ƙarƙashin baraguzan gini abin da ya sa masu aikin ceton murna da farin ciki gidan talabijin ɗin turkiya ya nuna yadda aka ceto wasu mutanen da yawa a jiya litinin amma ƙwararru sun yi gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa na gano ƙarin mutane a raye a cikin baraguzan gine-ginen. Mazauna garin Samanda da ke Hatay sun koka kan yadda gwamnati bata tashi tsaye ba wajen neman waɗanda suka tsira da rayukansu. Birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine ya fuskanci hari da manyan bindigogi a jiya Litinin. Rundunar sojan Ukraine ta ba da rahoton cewa Rasha ta yi ɓarin wuta sosai a fagen dagar yankin. ta kuma ce an kai hare-hare a kan unguwanni sha shida a kusa da Bakhmut. Mayakan Ukraine waɗanda suka kwashe watanni suna fafatawa a wurin suna cikin shirin fuskantar sabbin hare-hare ta ƙasa a cewar jami'an sojan Ukraine. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya mai da hankali a kan garin Bakhmut sosai kuma kama garin zai ba rasha sabon muhimmin wuri a yankin donetsk da kuma nasara bayan samun koma baya tsawon watanni da yawa. sakataren janar ɗan ƙungiyar tsaron neto john stoltenberg ya bayyana cewa tuni rasha ta fara kai sabon gagarumin farmaki a gabashin ukraine a yayin da ake kusantar ranar 24 ga watan fabrairu wato ranar cika shekara ɗaya da fara mamayar rasha a ƙasar Tokunan sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahoton mu na farko yayin da yakin neman zaɓe kan kama a Najeriya dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp a tiku abubakar ya soke gangamin yakin neman zaɓe na jam'iyyar a jihar rivers da ke kudu maso kudu a hirar shida da murya amurka yusuf dingyadi babban mataimaki na musamman ga shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa kan yada labarai kuma ɗaya daga cikin ɗan kwamitin yada labarai na yakin neman zaben atiku abubakar ya shaida wakilin munasira da mel hikaya cewa atiku ya janye zuwa jihar rivers don kare lafiyar magoya baya daga sauya magana da gwamna nimsun wuke ke yi. sunana yusuf dingyadi babban mataimaki na musamman ga shugaban jam'iyyar pdp na kasa akan watsa labarai da sadarwa dr iyoce ayu kuma ɗaya daga cikin wakilan kwamitin watsa labarai na babban kwamitin kamfe na atiku okowa presidential campaign committee wato pcc wannan janyewar ta zama dole domin kuwa barazana da kalubalen da ake fuskanta a jihar rivers ya sanya mai girma wazirin adama shugaban shugaban jam'iyyar pdp dr yoce ayu da wasu masu ruwa da tsaki suka ga cewar da ai hasarar rayuka da ai hasarar dukiya domin biyan wata bukata to goma a jaye har a tsara lokacin da ake ganin jami'an tsaro za su iya daidaitawa a samu tsaro saboda ganin wannan shine muhimmin abu amma yusuf ai mun ji labarin cewa shi gwamnan da ya hana filin wasa da za a yi taron amma daga baya ya ba dama a je a yi taron a filin to ai shi gwamnan wuke mutum ne mai magana yana warwarewa da farko ya ce ya ba da wuri ya ce kuma bai yadda ba ya kuma dawo ya ce ya anshe kuma ya ce ya sake mayarwa amma daga hilin jirgi zuwa in an zo wurin da za a yi taro ba za a shiga gari ya ginda wasu ka'idodi waɗanda ba su yi wa akan sha'anin tsaro sannan kuma sai gashi kwana biyu a wannan taro an fidda barazana har an kai hari ga ɗaya daga cikin manyan 'yan siyasar pdp da ke goyon bayan wazirin adama mai girma a atiku abubakar ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar mu har an harbi motocin shi wannan babban jami'in da ke kula da sha'anin kamfen a jihar rivers to wannan shine babbar barazana ta faru. farko barazana ta biyu da ake ganin akwai ta shine shi Atiku abakar baya tsoron komai akan sha'anin tsaro domin kuwa duk tunanin da wike zai yi akan sha'anin tsaronsa ko 'yan sandansa Atiku abakar yana da su to amma talaka da zai taka ya je taro sauran al'umma da za su fito daga wasu wurare daga kananan hukumomin jihar Rivers da kuma waɗanda suke makwabta tun in bayar da jihar Cross River duk jihohin da ke makwabtaka da jihar Rivers jihohin PDP ne to ya za a yi da su amma Yusuf wannan ya nuna shi kenan babu magana zuwa jihar Rivers kenan PDP ba za ta yi kamfen a jihar ba a'a ba mu ce haka ba abinda muka ce yanzu mun jaye har lokacin da su jami'an tsaron da a fakaice muna ganin ba sa iya ɗaukar mataki mai zafi domin ko in ka duba ko ko ka weekend ya fito fili a tanin wasu manyan mukarabansa ya ce zai goyi bayan bola tinubu dan takar jam'iyyar apc wanda kuma gwamnatin tarayya ce ta apc to kaga jami'an tsaro za su yi abin da suke ganin za su burge manyan su a abuja to muna gudun wannan muhimmin abin da ya kamata dai al'ummar najeriya su sani ɗaya shine mai girma wazirin adama atiku abubakar da ita kanta jam'iyyar pdp ba sa barin duk abin da zai sa a hasara rayuwa ɗaya ko kuma dukiya domin biyan tasu bukata wannan bdb ta hana kuma bdb ba za ta yi abinda zai jawo wani tashin hankali tsakanin magoya ba a yi fadace-fadace wanda abin da shi gwamna wuke ke nan ke son abin ya faru Yusuf Dingyadi babban mataimaki na musamman ga shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa kan yada labarai kuma ɗaya daga cikin ɗan kwamitin yada labarai na yakin neman zaben Atiku Abubakar a hira shi da wakilin munasira da kaya har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya matsalolin tattalin arziki da takunkumin da aka sanya wa kafofin yada labarai bayan da gwamnatin taliban ta koma kan mulki a shekarar 2021 a afghanistan sun sa a kan dole aka rufe kusan kashi 34 cikin 100 na gidajen rediyo a cewar rahotanni lamarin da ya sa ɗaruruwan maza da mata suka rasa ayyukansu. Ƙungiyar 'yan jarida mai zaman kanta ta Afghanistan da ake kira AIJU a takaice, gafar da ke sa ido a kan sauran, wadda shalkwatar take birnin Kabul, ita ce ta fitar da alƙaluma a jiya Litinin ranar rediyo ta duniya. Shugaban kungiyar ta AIGU Lamu jaridi, ya shaidawa muryar Amurka cewa tashoshin rediyo 344 ke aiki a kasar kafin 'yan taliban su karbi iko a watan agustan shekarar 2021 inda kusan mutane 5,000 ke aiki kuma kashi 25 cikin 100 daga cikinsu mata ne. amma kuma tuni tashoshin rediyo 117 suka daina watsa shirye-shiryensu saboda matsalolin tattalin arziki a cewar mujadidi. A gefe guda kuma, a baya-bayan nan manyan shugabannin 'yan Taliban da ke mulki a Afghanistan sun koma cakar juna a bainar jama'a, wani abu da ba kasafai ake gani ba. lamarin da ya sa ake yada jita-jitar akwai baraka a tsakanin shugabannin akan ko ya cancanta a bar 'ya'ya mata su samu ilimin boko an fara cacar bakin ne a ranar asabar din da ta gabata lokacin da ministan cikin gidan taliban sirajuddin haƙani da kakkausan lafazi ya caccaki shugabancin taliban ɗin akan yin babakere da madafun iko ko da yake bai ambaci sunan kowa ba. Haƙani ya faɗa a wani taron addini a yankinsa na Coast cewa ya kamata gwamnatin Taliban ta daina aiwatar da manufofin da za su haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin tsarin mulkin gwamnatin da jama'a abinda zai ba wasu damar yin amfani da hakan don ɓata sunan musulunci. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Madalla. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci. shi ke karfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanki. Masu assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. 'Yan majalisa sai mun tura mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na Fenkom sai ga mun sake koma ba. Za mu gabatar a dauran majalisa domin mu tabbatar da cewa majalisa ta yarda a cire su kamar da aka cire sojoji kamar da aka cire sauran jami'an tsaro. Ban ga ai mana adalci ba a ce daga IG, DIG, AIG su ne federal government a nasu to su cp zuwa kasa ba federal government ba aiki ba batun nan na gwagwarmayar da tsaffin 'yan sanda a najeriya ke yi na raba su da tsarin biyan fansho karkashin hukumar pencom shi za mu tattauna a shirin 'yan kasa da hukuma na yau a dakace wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so na an daina. Madalla. Masu rare jami'an 'yan sanda da suka yi ritaya daga aiki a Najeriya na ci gaba da gwagwarmayar lallai ilalla a sauke su daga tsarin biyan fansho na kamfanoni masu zaman kansu waɗanda hukumar Fankon ke sanya wa idanu. 'Yan sandan dai sun daɗe suna ƙorafi a kan yadda waɗancan kamfanoni da ake kira pension managers ko pension administrators ke riƙe musu haƙoƙinsu na sallama daga aiki da kuma ɗanɗaunin da suke samu a kowane ƙarshen wata kamar yadda guda daga cikin su mai suna asp zurkai wakili ke faɗi a duniya ɗan sandan najeriya shi yake na ɗaya amma a ƙasarsa shine kuma baya zaka ga ɗan sandan najeriya ya bar aiki ya zama mabaraci a kan titi ni a matsayina na assistant superintendent of police na bari da albashin kusan dubu ɗaya da ashirin da biyar yanzu ana bani dubu ashirin da biyar shi ma sai da je musu hayaniya a ofis ɗinsu kaga wannan abun kunya ne ga najeriya ba ga mu yan eh, retired police din wanda muka bar aiki ba shi yasa muke tafafutuka kullum idan akwai wani wanda zai iya faɗa ya faɗa mu ji ko wani ɗan ƙasa na gari ya faɗa yan majalisa sai mun tura mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na fenkom sai ga mun sake koma baya sannan kaga daga shi an kirkiri wani kamfani wai a zamfara wanda kuma wasu retired ages ne suke da wannan kamfanin za a baka a cikin kashi hudu an baka kashi daya na kuɗinka wannan a cikin kashi uku shine kamfanonuwan wannan fenkom suke juyawa babu riba balle mu san ina ina kudin ya nufa shine dalilin da yasa muke tafa fitika muna neman tun da kun yi yi fafutukan nan yanzu a wani mizani kuke ko a wace gaba ake yanzu gabar da muke ciki lokacin zaɓe ya zo za mu gaya 'yan uwanmu retirees da su da 'ya'yansu da jikonsu jira mu za mu gaya musu ranar da wanda za su taimaka mana za mu ce su zaɓe shi wanda ba zai taimaka mana bai je karasa mun san a cikin 'yan majalisu akwai na kirki za mu gaya musu yanzu muna nan muna jira ranar zaɓe za mu gaya musu. to amma ai kun je majalisa kuma har ma ofishin IG da sauran masu ruwa da tsaki kuma an ce ma an kira dokar nan an ce an yi jin ra'ayin jama'a da sauransu kun je wannan jin ra'ayin jama'a. mun je wannan ra'ayin jama'a har yanzu babu abin da ya tabbata mun bayyana musu cewar mu muna so a cire mu daga fencom a bamu kuɗin in ma pay off ne a yi mana mun gaya musu wato a biya ku gaba ɗaya a biya mu gaba ɗaya a sallame mu saboda kawai tunda ba ƴan ƙasa ne mu ba kuma ba haka doka ƙasa a eh, to amma su haka suka yi wajen shekara goma sha muna wannan babu har yanzu babu wanda ya taimaka mana babu shi bayan kun je sun ce sun muku alkawari za su duba eh. kun yi bibiya mun bibiya yanzu ga ya sun tafi hutu kowa ya tafi zaɓe ya tafi neman ya tafi neman ƙuri'a shine muke kira ga 'yan fansho kada su zaɓi wanda bai taimaka mana ba wanda suka san zai taimaka mana zaɓe shi kuma za mu sake kira ranar zaɓe mu gaya musu wanda za su zaɓa. to ku me yasa ne kuke son a mayar da ku ne saboda ai ana bayan ma korafi ne yasa aka ce a ko ai fenkop nan da sauransu. yawwa ka zo gurin bukatar mu a cire mu daga tsarin fankon ko a mana pay off ko a kirkiri police pension wanda ya dace da sauran retires wannan hukuma ce ta gwamnati wanda muka san cewa za ta ɗau nauyinsa ba wani mutum ba. shi ma dai takwaransa asp bello tambol mai ritaya ya ce sun yi gwagwarmayar ziyartar majalisar dokokin najeriya domin gabatar da wannan korafi nasu na fita daga tsarin biyan fansho na fencon har ma suka bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilai kuma suka bayyana hujjojinsu an zauna din kuma an tura ma sanad to duba mu tunanin mu tashin hankalin mutum zamanin farkon mulkin nan na buhari da muka ganin za a mana adalci mun san ana kokarin a cire mu dan kuma mun ga wani aijin da ya kokari a she kokarin da yake yi kan shi yake wa da sauran aijis nasu to aka cire dig aig aig aig bayan an cire su aka ce daga cp zuwa ƙasa suke ƙarƙashin fankon ɗin nan to shine abin ban mamaki gare mu mun san majalisa har yanzu tana da mata ɗan zanna ta duba abin da ake ciki ta watsa kuma ban ga ai mana adalci ba a ce daga ig dig aig su ne kamar misali an fi wurin ɗinsu federal government ta fi wurin nasu to su cp zuwa ƙasa ba federal government ta wa aiki ba to su ne kwamfanin namu a 2004 akwai aijin da zamanin shi yasa aka yanke mana wata shiya mun yi korafi akai an kasa ce mana komai dan mu ne har ya ritaya ya bari babu wanda aka danga tun da aka ce Buhari ya hau mulki sai aka yi ruru aka ɗauko mana wata certificate an cire min two times kuɗi na an bani certificate ɗaya ba a bani ɗaya ba ana ganin Buhari zai ɗauki wani mataki akan zaluncin da aka mutane famkon ɗin nan tun da muka shiga tare da ita muke aiki yau shekara biyar da na ritaya naira dubu talatin aka bani a matsayin kuma assistant superintendent of police kuma ba a ƙara nan ko ko ba kuma juya kuɗi na ake. To na gaba a cikin shirin za mu je halin da wannan batu ke ciki a zauren kwamitin majalisar wakilai ta tarayya. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai ba sa ke zama a cikin tsumma. Masu are rahotanni daga can Majalisar Tarayyar Najeriya na nuni da cewa kwamitin Majalisar Wakilai ta Najeriya ya rubuta rahotonsa a kan wannan batu na neman a raba 'yan sanda masu ritaya daga tsarin biyan fansho karkashin hukumar PENCOM. Honorable Kabiru Alassar Ririm shine shugaban kwamitin. muna nan muna kokarin gyara wannan doka domin mu tabbatar da cewa an cire su kuma a yanzu da yake abubuwan a gaban kwamiti na ma an daɗe da yin su amma dai yanzu kwamiti ya gama aikinsa kuma mun rubuta rahoto za mu gabatar a dauran majalisa domin mu tabbatar da cewa majalisa ta yarda a cire su kamar da aka cire sojoji kamar da aka cire sauran jami'an tsaro har yanzu wasu suna kokawa cewa fasalin da ake bayarwa misali za a ce ka tara misali miliyan goma amma ba ka da iko ka taba ta sai dai a baka wani hasafi daga ciki dama shi ma nan jaran ina ɗaya daga ciki saboda kaso 25 ne doka tana da a dinga bayarwa ko mutum idan ga karba amma ba da matsaloli da ake fama da su na yanayin rayuwa wanda dai kaga ya gama fensho eh, ko ce ya gama aikin gwamnati yana son ya ma 'ya'yansa aure ko yana son ya gida da sauransa za ka ce nan 25% din bata ishe shi ba wannan yasa lokacin da muka yi taro na sauraron ra'ayin al'umma da sauran ma'aikata sassa daban-daban na bangaren gwamnatin tarayya suka kawo korafin cewa waɗansu suka ce suna son a ba su kaso 50 cikin 100 na abin da suka da shi waɗansu ma suka ce a ba su kaso 70 in waɗansu suka ce a bada kaso talatin to shi ma muna nan mun bada recommendation abubuwan da muke ganin ya kamata a ƙara daga wannan kaso 25 gwamnatin mu muna nan mun yi tanadi mai kyau wanda kuma allah yarda lokacin da na gabatar da wannan rahoto namu a gaban majalisar tarayya na tabbatar da cewa za su yi farin ciki domin mun kula da yanayi da ake ciki da kuma lalle ya kamata a ce an daga su daga maganar mutum ya karbi 25% zuwa wani kaso wanda muke ganin zai iya mutum amfani. to akwai kuma batun cewa shi kansa kuɗin nan fa juya shi suke yi su pension managers amma da yawa suna ganin cewa kamar ba sa ganin ribar hakan din um, kun karbi irin wannan korafin kuma wata ko kun yi la'akari da shi misali ko gano gaskiya ne akwai wannan korafin korafin wani abun akwai rashin fahimta wani abun kuma gaskiya ne yana da kyau a ƙara sa ido a tabbatar da cewa duk wanda ake juya masa kuɗin sa ya kasance ana nuna masa to lokaci kaza ga irin ribar da aka samu wanda shi ma yana kunshi a cikin tanade-tanaden da muka yi wanda za mu gabatar domin mu tabbatar da cewa dukkanin wani fansho ana biyan su haƙƙinsa yadda ya kamata. Honorable Kabiru Alasar Rurum kenan shugaban kwamitin kula da harkokin fansho na Majalisar Wakilan Najeriya. Kuma da haka ne muka kammala shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu amma madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulamu mana Barma zai kawo mana sharhin jaridin Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lankitar wacce ta cewa harin da 'yan bindiga suka kai wa dakarun tsaron Nijar a ƙauyen in ta gama na jihar Tilaberi abu ne da a fili ke fayyace raunin salon yakin da shugaba Muhammad Bazum ke amfani da shi a ƙoƙarin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'adda. Jirar ta ce kwanciyar hankalin da aka fuskanta a baya-bayan nan ya sa hukumomin ƙasar Nijar zaton cewa 'yan ta'adda na cikin mawuyacin hali. Ashe salo ne irin na shigo-shigo ba zurfi saboda haka ta yin sulhun da shugaban kasa ke yi wa 'yan ta'adda ba zai samar da kyaukyawan sakamakon da ake fatan samarwa ba yayin da a dai bangare rashin ganin hoɓɓasa daga rundunar barkan ke ɗaura kan jama'a jaridar le sahel ta ce ministocin kula da ci gaban matasa mambobin kungiyar kasashen yankin sahel da sahara wato sinsad sun gudanar da taro a birnin yamai a ƙarƙashin jagorancin sakataren kungiyar wato tsohon firaminista birji rafini jaridar ta ce lokacin da suka kai gaisuwa a fadar shugaban ƙasa bayan kammala wannan zama waɗannan ministoci sun ba da sanarwar ƙaddamar da wani tsarin musamman mai hangen cusa matasa ɗabi'ar son ƙasa da ɗaya gefe dubarun tafiyar da siyasar ƙasar noma a ci gaba da neman hanyoyin tabbatar da kwanciyar hankali a ƙasashen yankin sansad jaridar air 4 na cewa fada ya ɓarke a tsakanin mazaunan wasu garuruwa biyu da ke gundumar tasawa bayan da al'ummar taramni ta ƙudiri aniyar farfado da wata daɗaɗɗiyar kasuwa da suke fatan ta fara ci a kowace juma'a bayan da a kwanan hukumomi suka buɗe wata sabuwar hanyar mota jerar ta ce wannan yunkuri bai yi wa mutanen ƙauyen mai gije daɗi ba saboda haka suka buƙaci makwabtansu wato 'yan taramni su canza rana don kada a sami kasuwa biyu da ke ci ɗaya rana kusa da juna abinda ya harzuka matasa dauke da kulake har suka yi kaca-kaca da motar 'yan kwana-kwanan da aka tura don ayyukan agaji sannan motar sarkin tasawa da ta 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi musu wuce a cewar wasu majiyoyi mu karkare da jaridar la rue da ke cewa kasashen sai da yawo da haɗin gwiwar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da sha'anin mata wato onifam sun fara yunkurin shigar da matan yankin afirka ta yamma cikin ayyukan da ba sa gurɓata muhalli jariyar ta ce taron da bangarorin biyu suka gudanar a birnin sali portugal na kasar senegal ne ya tantauna wannan batu da ke hangen karfafawa mata da 'yan mata gwiwar kafa kamfanoni da masana'antu ta yadda za a dama da su a sabuwar tafiyar da aka sa gaba don tsaftace muhalli sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. A jiya Litinin Amurka ta faɗi cewa bata san daga inda wasu abubuwa guda uku da ta harbo a sama a 'yan kwanakin nan suka fito ba a yayin da suke shawagi a saman yankin Amurka ta Arewa. Gwamnatin ta ce ba ta tunanin abubuwan jirgin saman leƙen asiri ne. Masu aikin ceto a ƙasar Turkiyya sun zaƙulo ƙarin mutane da yawa a raye daga cikin baraguzan gine-gine a jiya Litinin sama da mako guda bayan aukuwar gagarumar girgizar ƙasa a yankin. amma fatan gano ƙarin wasu mutanen a raye na ƙara dasashewa a garin islahi da ke kudancin lardin gaziantep masu aikin ceto sun fito da wata mata 'yar shekara arba'in yayin da a kudancin lardin hatai aka ceto wata yarinya 'yar shekara sha uku bayan ta shafa sa'o'i 182 a ƙarƙashin baraguzan gini abinda ya sa masu aikin ceton murna da farin ciki. Birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine ya fuskanci hari da manyan bindigogi a jiya Litinin. Rundunar sojan Ukraine ta ba da rahoton cewa Rasha ta yi baron wuta sosai a fagen dagar yankin. Ta kuma ce an kai hare-hare a kan unguwanni goma sha shida a kusa da Bakhmut. Mayakan Ukraine waɗanda suka kwashe watanni suna fafatawa a wurin suna cikin shirin fuskantar sabbin hare-hare ta ƙasa a cewar jami'an sojan Ukraine. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai sai kuma Salaman Abu da ya daidaita mana sauki da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Ahmad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.